ce ya ba su da labarin wato kisan ahali ma'utata ma'atubota ma'uta dama da za su tafi ce idan kuka tafi na naɗa muku ja'afar ibn abi dalib idan ya shahada to sai a zaɓi abdullahi ibn rawaha in ya shahada sai zai da ibn harisa in ya shahada sai ku zaɓo ni to shine suka je su dubu biyar ne eh. to shi yasa ake sa gazuwa wannan sariya ce a ka'ida annaba su bai je ba amma sai zama yana madina a yakin tare da shi ake yana kallon su duk abin da ake alayhi salatu wassalam sai ya ce musu yanzu an kashe an yi wa zai ja'afar dan abi dalib shahada yana yana tashi a aljanna kamar tsuntsu an datse hannayensa sai ce yanzu an yi wa zai da ibn harisa shahada yanzu an yi wa abdullahi ibn rawaha shahada to da aka yi wannan sai abu ya kai ya komo sai na khalid ibn da walid sai ya rike tuta ya jagoranci sai suka ce sun zaɓe shi sai ya ce a yanzu saifullahi maslul ya rike ragama to a nan ya samu wannan lakabin to shine da aka yi haka su kuma gwamna ɗaya ya fito da mutum dubu arba'in wani ma ya fito yan faro ɗin shi ko da mutum dubu ɗari da hamsin ya fito su kuma su dubu biyar to a nan sa'adu eh, sai na khalid ibn al-walid radiyallahu ya yi dabara ta yaƙi da ƙwarewa isa su suka suka dinkata da ƙura aka dinka ɗiban ƙura ana tarwa hiya ta turnike gaba ɗaya ba a iya ganin su eh. ya ce dare yana yi duk kuzari jiki ko gudu shine dare yayi yi suka kowa ban kura suka zara jiki suka gudu amma kafin ayi haka sai na sa khalid radiyallahu sai da ya dauko tun daga farkon wannan rundunar sai da ya keta ta har karshe ya fito ya ce dukkan ko ne sai da ya rasa takobin da zai rike a doktor muhammadu aidil karni ya ce awa shine alƙumbular zariyar ilahi an kana ma atomic bom na allah khalid shine ya ce a ranar da ya ɗauki takobin ya dinka daukewa da sai da ya kai mutum dubu biyar lahira ba tare da ya gaji ba sai da ya rasa takobin da zai rike duk takobin ragwage ne duk ya karya wanda suke da karfin to shine sai wannan ya wuce da su aka fito to su ko masu hamasa a madina ba san abin da ke suka taru suna watsa musu kasawai matsorata annabi sai ai jarumta yi abin da ibadan don irinsa ba ne sai a karar da sauran gaba daya gwaninta ce ta ijanye yesu karfin ba zai wa iya wato gaba da gaba amma shi ya yi kuma ya keta su ya fito kuma ya jawo sabai ya fito da su ruwan da